aina makanin makan ta tawajjaha ina ne inda aljannan annabi adam take ake samu aljannan annabi adam wannan ita ma mas'ala ce khilafiya in ka diba littafin malamai sai ka samu babobi akan rigingimu shin annabi adam da ya shiga gidan aljanna din nan bayan la'asar kafin ba, iblis yi kutun kutun yana shiga ya shiga yahuda kuma suka dauki riwaya mai raunin na ko dake eh to mu ba tunda ba a so ba ta ba ba kuma inganta ta ba ruwayan cewa iblis ya rika ratsa ko ina ne da siffa na maciji suka dauke maciji suka sa shi ne wato wani alama su mai girma Allah ya kare mu daga sharrin waɗannan bayin bayi naka an ce karken shekara mai zuwa suka ce za su karbi kudus ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga shekara uku ya rage a cikin shekara 100 da karbe wancan kujera ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato suke so su karbe kudus nan gabaki daya wato masu raunin sun zo kenan a shi a zamanin mu za a yi ya Allah kada ka tabbatar da wannan al'amari sun ce ranar karkin shekara mai zuwa 2019 za su karbe wurin gaba ke dai musulmi ma an sallame su ke kun san sai na umar shi ya karbi shi ya fara shi ya karbi baitul muqaddis bayan shi suka sake dawo sannan salahuddin al-ayyubi ya sake karba sannan gashi yanzu daga 1922 ina jin 1952 ne ko ina masu tarihi ai duka ba su shekara 100 ba da karɓi kujerar manzo Allah sallallahu ba ta shekara 100 ba da bacewa fa 1922 uh, a Turkey ko Istanbul suka karbe ta daga Hamid da su wannan su Mustafa Kamal ka Atatürk Allah ya sauke lallai jiya na ga wani wani wani wani abu da suka ƙara fitowa cewa ba su kowa ba a duniya kawai za su iya kare kansu duk wani fada za su iya to ba san yadda Allah zai iya karya su shi ma rauni ne ya kai rauni in eh, shi bai talmukaddis kudus da kuke ji fada ce ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah fadojin shi guda uku ne kuma wajibi ne musulmi su tsare su dole musulmi su tsare haramin makka dole su tsare haramin madina su tsare baitul muqaddas waɗannan su ne fada na maza Allah guda uku kuma shi ne fada annabawa dukkan su waɗannan guda uku duk da ta tsakiyar ta maza Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi kare yake banta da ita kuma ta zama ita ce mutawassila kuma ta zama tana ta shiga hairanki ta shiga tsakiya waɗannan guda biyun kuma dinna annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim shi ya daga ginin wannan shi kuma ya gina wancan ginin in ce karkin shekara za su karbe ta inna lillahi inna ilaihi ainihin aina al-makan alladhi tujadu bihi jannatu adam aljanna annabi adam wai kuma yahuda ne za su yi abu sai sun sanar inda mai yin wani abu yayi haka sunna arnan nan yake ko Najeriya ce in annai ne zai auce ce kaza ne ba wanda ya isa ce kaza zai yi musulmi yayi a mai ci a ci bisa addini ba ba haka musulunci yake ba aina al-makan alladhi tujadu bihi jannatu adam aljanna annabi adam din nan ina take wato wace aljanna ce ikhtalafa al-ulama fi tahdid al-janna allati askanaha Allah Adam wa Hawwa malamai sun yi sabani an ɗauki alƙalami kai yi zafi akan wace aljanna ce annabi adam alaihi ya zauna da shi da hawa'u thumma humamin hasan nan ya fidda su wa hasilul khilaf sabanin an tattara shi ne fi zalika ga wannan akan arba'atu aqwalin zance hudu ne malamai akan zance hudu suka tsaya duk kewaye da suka yi al'awwal ha jannatul ma’awa aljannatan nan dai da muke fatan mu shiga jannatul ma’awa ita ce wato jannatul huldi wasu busu ba su yadda da aljannatul ba ne saboda Allah ce an shiga ba a fita tun da shiga ya fita ba to ba ita ba ce, sun dauki alƙalmin su sun yi nasu rubutun wasu kuma sun yi musu rudud iri iri kan cewa ita ce allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda Allah ya yi ma bayansa alkawari kuma duka an yi da ta da gaibu ne yayi yanzu cikin mu ya shiga aljanna mu ga naudin mu kawai manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. amma yanzu kai ka yadda da aljanna in dai kana da imani ka yadda da aljanna amma gaibu ne imani ne da gaibi baka ganta ba hanyar da take ma an dai ce tana sama saman ma baka san saman ba tunda saman duk wani da ake cilla kumbu a ce sai ga an ce an je duniyan wata an tsaya anan shi ko wata ya kai sama ta daya ai bai kai ma sama ta ɗaya ba falaki da kawai ake tafiya ba kai sama ta ɗaya ba har yanzu to kuma tana gaban sama ta bakwai to kaga inda aljanna take ya kai nisan ya kai nisa manzo Allah ya ce ya shiga ba ya gani ne ba ya shiga a can ne sidil muntaha take ko inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa can su suratul muntaha ya ji sannan kuma ya ji inda aljannan ma'awa take yace na shiga gidan aljanna ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza muna godiya ga Allah Allah ka tabbatar da mu akan wannan imani wanda munahuncin shi kai hunci ne sai ya ce maka to lahira kanta yake lahira wai waye je gani shi saboda muna munahuki ne wannan hunci ne ba na karki Allah ya ce maka da aljanna manzo Allah ya ce na shiga ba ma na gani ba ganin ka shakka wani waje gani to amma mu a wurin mu gaibi ce mu tunda mu je ba mu allazina yu'minuna bil gaibi ne kuma mu mu dama muna imani da irin waɗannan abubuwa athani annaha jannatun min jannatil ardi wato wurin ni'ima ne daga cikin wurin ni'imomi a ƙasa mafufatun bil ahjari wa thimar wal miyahi wadda take cike da bishiyoyi da ruwa eh, wa thimar da ya itatuwa da ruwa to kaga wannan wannan ra'ayin kai ba sai an je nisa ba zaka iya soke shi tunda an ce ku sako ƙasa ashe ba a kasa suke ba wannan ra'ayin ku suka ce a aljanna ne ai a ƙasa tunda ai a doron ƙasar nan aya ko wanda suke da wurare masu kyau masu ban sha'awa ko yanayin duniyar nan namu aya ko wani wurin aka nuna maka sai ga kai wannan an tattali ni'ima wanda ba su shi kuma su kirkira da karfin tsiya ko kuma su yi mishi ado da karfin tsiya irin green area da kuke da su a wasu garuruwa idan ce nan green area ne ana so a ganshi kawai kore ne ya eh, kama da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a samu kaman su little muntaha a sa samu bishiya Do a samu ta kwallon tarki ta ta bada kala saboda hadisi manzo da yaji aljanna da yaji can ya dawo ya ce bai ga wani abun da aka yi mai kwalliya irin wannan bishiyan ba wannan su sidratul muntaha ka siffanta wannan bishiyan ba zai yi ba sai dai ka kwatanta tana da kyau iri kaza tana da kyau iri kaza tana canza kala iri kaza tana canza kala iri kaza tana canza kaza ka dan samu kuɗi ka karbi bashi sai gaji ka dan sai abokai ma ka rinka samu kwallon tarki na dan mummudi bayan bashi ne ka samu kasan Allah ya sauke asalis annaha jannatun ra'ayi na uku shine a ah, aljanna suka shiga lakinnaha laysat ka Jannatul ma'wa hmm. wala ka Jannatul ardi ita dai ba kaman wancan aljannan ne, ba kaman wannan ba wata dai aljanna ne kaga shikenan saka kana reto kai ba kai nan ba kai ba kai nan ba wata dai aljanna ita dai ba ma'awa ba ce, saboda dalilai kaza in aka ce ƙasa ne ba daidai ba ne. to amma kuma yaya za a yi to tana nan dai nan da to tana ina tana ina babu kenan arrabiu at-tawaqquf ra'ayi na hudu shine tawaqqufi kai shiru kawai fi sha'ani ha'an eh? fi sha'aniha game da sha'anin wannan aljanna wa adamul khawdu fi amriha kada ka kutsa cikin wannan rigiman da malamai suka wasu malaman suka fada cikin rigiman nan ku duba littafin tafsirai da yawa za ku ga rigima fa ba kadan ba yanzu ko wannan littafin kisas din nan ku samu nabi da kafir za ku ga yayi nan yayi nan kisa shi kisasul anbiya yake da shi ba kisasul qur'an ba akwai kisasul qur'an da yawa za ga wannan nan wannan nan wannan nan ya kawo da ya wannan shi ma haskawa yi in ka shiga cikin soran littafan rigima ce fara da ja a haɗe rigima ce sosai malin ya ce ra'ayi na hurshi ne wakofi Allah ya ce ya shiga aljanna eh ya shiga aljanna wace wanda Allah ya faɗa a ina take oho ko ba shi nan ba aljanna da ya ce, Allah ya ce ya shiga ko to ya shiga aljanna a ina take wani kala ce ta ina kofar ta yake ba ruwanka ayyakan inda ya faɗa nan ka tsaya shine a tawakkuf qala ibn kathir aljumhuru ala annaha hiya allati fi sama malamai sun tafi aljannan da take sama ita ce amma a ce aljannan ba tana sama bane ba tana ƙasa bane ra'ayi na uku kenan ko ra'ayi na biyu a aljannan tana ƙasa ne ra'ayi na ɗaya aljannan jannatul ma'awa ne tana sama ne wa qala ibn al-khatib al-baghdadi innal kullu mumkin wal adillatu muta'arida malai shi mukhadibi ya ce duka waɗannan da malamin suke faɗa wannan yanan wannan yanan duka zai iya yiwuwa saboda hujjojin karo da juna suke in ka shiga nassin ka san larabci kowanne ka shiga sai zai iya karkata zuwa gana zai iya karkata zuwa gana to wa ukhar mutashabiha wasu ayoyin alqur'ani haka suke malaman ma kansu na zafi akan shi kuma kaga a muqaddiman da malamin mana ibnu kathir yace tafsiri kala kala akwai tafsirin da kowa ma ya sani akwai tafsirin da yake in ka san larabci ka sani akwai larabcin akwai tafsirin da ba a maka uzuri ma a matsayin karin musulmi saboda abin kararan shi ya kai karara a ce wai an gaya maka a ce baka gane shi ba ce akwai bayanin da Allah kada ya sani haka ka samu tafsiri kashi hudu kashin farko wanda ba za a maka uzuri ba Allah ya bayanin ka ba ya ce ka ba ce baka gane ba wannan ai ba ma dalili bane saboda kararan shi ya kai karara akwai wanda yake da an faɗa kuma in ka san larabci ka gane shi akwai wani da an faɗa ko ka san larabci ba za ka iya gane shi ba sai malami to akwai ɓangaren da ya wuce waɗannan uku Allah kaɗi yi san haƙiƙaninsa to amma kai Allah ya ce ya shiga aljanna ba magana ta ƙare ba ya shiga aljanna shi ke wace aljanna aljannan da Allah ya ce to ba irin wancan bane ni bai ce min ba irin wancan bane ya dace aljanna ya sa shi ke wata tambayan an maka sai ka tattala shi ka kyale mutane fawa jabar tawaqquf wa tarkul qata mana ce shi a wurin shi wajibi ne a tawakuf kawai mutum ya shiru wa tarkul qata kada mutum ya yanki ya ce tabbas kawai kaza ne kada kai wannan kawai shiru wa ila akhiri a amilu shi malam yace ni dai wannan ra'ayin na karki yayi man yayi man wallahu alam amma kai kana ya zaben wanda ka zaba istighfaru istighfarun wa taubatun inda ma akala adamu min ash-shajara lokacin annabi adam ya ci wannan bishiya aka tattaro shi da hawwa'u aka jiho su doran ƙasa bin ahassa bin nadmi fa'ada ila Allah ta'ala ahassa duka su bin suka ji a jikin su bin nadmi da nadama fa'ada ila Allah ta'ala suka dawo ma Allah min maza min karib ne ko mm. na abu ya manni na min karibin nan kusa wa rahmatullahi ausa min zunubina rahaman Allah ai tafi yalwa daga zunubanmu. wa min du'a'i salihin yana daga cikin addu'o'in mutanen kirki Allahumma adkhil azima na fi azimi afwik ya Allah mafi girman zanubin ka tsunduma shi cikin mafi girman afuwanka ko labarin shi ba za a ji ba galibi idan mutum shi sa ba a san yake kauna kullum ka tashi kaga ko kayi wani laifi ko kayi wasu laifuffuka ba maganin girman laifin kawai zaka kalla ba a'a in ka kalli rahaman Allah laifinka ba komi bane in an ɗauki laifinka an tsunduma a cikin rahaman Allah ba ma ko canza kala ba zai ba ba wani abu ne wanda za a ce kila a ɗauki samu makikin ruwa sai a ɗauki wani abu datti ko wani bakin abu ko wani jan abu sai a tsunduma sai canza kala zunubin ka ina kai canza rahama Allah teku ne ya tafi ba a ma an jefa shi ba to da kai girman Allah ka kalla duk girman laifin ka kada ka ce to ai shikenan kai na yanke kauna ba za a yafe min ba a'a rahama Allah ba haka take ba juya za ka yi ka tinkari Allah ka ka nemi dacewa in Allah ya karba an gama eh la taqnatu min rahmatillah fa hatafa haka ne ko tunda can a hassa fa'ada nan ma fahatifa sai suka furta suka ce rabbana zalamna fusana. ya mahalicci mu mun zalunci kawunan mu wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna baka yi mana rahama ba lana kunan kunanna na Za mu kasance cikin wanda suka tabi mutum ko ya fada cikin tababu ai abu ya kare saboda haka qala ta'ala fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin annabi adamu sai ya karbo wasu kalmomi daga mahaliccinsa yayi laifi sai ya karbo kalmomi fataba alaihi da ya karbo kalmomin ya faɗa sai Allah ya yafe masa innahu huwa tawwabu arrahim domin shi at-tawwabu ne mai yawan tuba ne yawan yafe ma mutane ne arrahimu mai yawan tausayi ne shi mai jin kai ne qala mujahid hiya qawluhu ta'ala da an Allah ya ce fatalaqa adamu sai Allah ya annabi adamu ya karbo karbo waye ko hmm. to me ya karbo sai mujahid ya ce abin da ya karbo qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan shine abin da suka karbo su biyun shine abin da suka karba wahayin su nemi su yi itirafi da zunubinsu kaga sai na bakar sidi ya taɓa tambayin manzo Allah sallallahu ni in na tashi da daddare wani addu'a zan yi sai ya ci to kai addu'a ne kace inni zalamtu nafsi zulman kafira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li warhamni kai ta maimaita wannan shi yasa sai ina bakar galibi addu'o'in shi na dare shine yayi tirafi bi zam ya furta cewa yayi laifi ina neman Allah ya yafe mashi amma wanda zai laifi ba ma ya so ga ya ce ma Allah ya yi laifi to ya ga abu ya lalace Rikinta irin su ne wanda su ma Allah gandama kenan Allah ya ce kai kaza ka ce a'a ba ni ba ni fa ba kaza wato ba kaza nake Ka san wani ya saba da gandama shi kuma sai mai malkodiyo Allah ya kare mu da gaddama ورجح الإمام الطبري في تفسيره قول مجاهد رحمه الله sai mu tashi Adamu alaihi salamu yabki har yanzu dai ba mu kai karken tuban nashi ba kenan inda sai mun hada da wancan shafi sai mu ci gaba da tarihin nan Allah ya taimake mu subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk yau yau ne ne